بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم أسنا عجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقضانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين فاجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai sarki. a yau uku ga watan ramadan alkarim na wannan shekara jiya mun kwana a aya ta 207 inda allah madaukakin sarki ya mana bayanin mutanen da suke sai da ransu da wanda suke sayowa da ransu domin neman yadda allah madaukakin sarki da kuma wato kenan gafararsa da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ke tausasawa bayansa yau kuma za mu tashi aya ta gaba 209 insha Allah ta'ala inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu kullu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin a yaqulu Lahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa amiran ibadahul mu'minina yana umurtar bayansa muminai bihi da shi almusaddiki bi rasulihi wanda suka gaskata da annabinsa sallallahu alaihi wasallam an ya kuzo bi jami'i ural islam cewa wajibi a gare su su yi riko da dukkan igiyoyin addinin musulunci wa shari'ahu da shari'ance shari'ancensa wal amal bi jami'i awamirihi sannan yana umurtar su da su yi aiki da dukkan umurce-umurcen Allah maɗaukakin sarki watarki jami'i jirgi kuma su bar dukkan abin da Allah ya tsawatar ya ce kar a yi masu dawo gwargwadon ikon su min zalika cikin wancananka garkalar aufi a nibin abbasin radiyallahu anhu fi kawalihi ta'ala urkulu fi sulmi ya'ani al-islam wai urkulu fi sulmi abin da ake nufi musulunci kenan وقال الدهاق عن ابن عباس قلوا كلوا في السلم معناه وتعطاء كيوا الله مدوكاكين سركي داعا وقال قتادة أيضا الموادعة wato shine mutum كنسا وقوله كافة wa كشغتك kafatan da yace ku abdullahi bin abbas ya ce jami'an wa qala mujahid ai amalu bi jami'il amali ku yi aiki da dukkan wato kenan ayyuka wa barri da kuma wato kenan dukkan fuskoki na nagarta duk wanda in an ce fuska na nagarta ne ana umurtan ku da shi abinda za mu fahimta a wannan aya na farko kitabin da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kaga kidan bai kira kafirai anan ba bai kira mushrikai ba bai kira shakiyai ba wa'anda ya kira su ne mai allazina amanu masu imani saboda haka wanda su yi kiran wanda suka yi imani da shi suka yarda da shi suka yarda da littattafansa suka yarda da mala'iku da annabawa da ya aiko su da manzanni da sauransu sauraka su ne wanda Allah madaukakin sarki yake kiransu kenan yin haka ne duk wanda ya imani da wayannan abubuwa din sa ya saurara ya ji me Allah madaukakin sarki zai faɗa sannan tunda ya kira su to akwai wani takalifi da zai dora musu akwai nauyi da zai dora musu shi yasa ake son su saurara don su ji wannan nauyi da Allah maɗaukakin sarki zai ɗora musu sannan na biyu idan ka ga Allah maɗaukakin sarki ya nuna yana son ka sai ya ɗora maka nauyi to wannan nauyin da zai ɗora maka shi ne mafita kai a gare ka a rayuwarka sadaka da ya kira su ce da zina amalu ya ku masu imani ma'ana ya ku wanda kuka yarda da ni kuka yarda da littattafai na kuka yarda da manzanni na kuka yadda da mala'ikuna kuka yadda da ranar lahira wadda na tsara kuka yadda da wuta da aljanna bari in gaya muku wani aikin da zai zama ya kubutar da ku wato kenan daga shiga sharri ya kusantar da ku zuwa kowane irin alkhairi wanda shine ma'anan kitabi ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani sanar sai ce urkulu fi silmi kafatan ku shiga cikin asilmi ko asalmi ko kuma asalamu wato duka abin din guda ɗaya ne tushensa guda ɗaya ne ana nufin wato kenan ku shiga cikin musulunci kamar yadda wato kenan a wasu daga cikin malamai ga fasara abdullahi bin abbas ne ce ya'ani al-islam ku shiga cikin addinin musulunci kenan in an ce duka wannan madda ta salmu din nan tana nufin zaman lafiya ba don komai ne aka kira shi salam ba a ce al islam huwa taslim wato ba komai ne ba saboda shi musulunci dama ya zo ne don ya fitar da ɗan adam daga cikin ƙangin yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙe da ubangijinsa yaƙe-yaƙe da duniyar da yake cikinta yaƙe-yaƙe da 'yan uwansa yaƙe-yaƙe da kansa wa'annan abubuwa duka rikici tsakaninsa da ubangijinsa rikici tsakaninsa da duniyar da yake ciki rikici tsakaninsa da mutane yan uwansa da rikici tsakaninsa da kansa to wannan musulunci ya zo ya kubutar da shi daga wayannan abubuwa din ya kawo shi zuwa ga salama da kuma zaman lafiya to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki wato kenan yake yake cewa urkunu bis silmi kafatan ku shiga cikin musulunci wato kenan gaba daya wannan kalma fi ana kiranta azzarfiya duk lokacin da ka ga an yi magana da zarfu ana nufin wato kenan shi mazruf din nan yana zarfu din ya kewaye mazruf yanzu misali ce alma'u fil ruwa yana cikin wato kenan kofi kaga kenan kofin nan ya kewaye ruwan nan ma'ana ta tamakuni ko kuma ka kace almusalluna na filmasjid. masu sallah suna cikin masallaci kenan masallacin nan yana kewaye da su yanzu mu da muke cikin masallacin nan yanzu masallacin nan kaga ta ko ina yana kewaye da mu babu inda yanzu zan mika kafata ko hannuna ya zama tana wajen masallacin nan komai da komai din gurungun ɗari bisa ɗari yana cikin wannan masallacin saboda idan zarfi ya zo shi ko da wato kenan ya bayyana a wurin da baka ga wannan kewayen ba to ma'anar da yake barwa ita ce wannan ita ce wannan shine tamakkuni ya zama wata kina an samu cikakken da misali Allah madaukakin sarki ya magana dangane da mutanen Fir'auna inda yake cewa wala usallibannakum fi juzu'in na ko zan sa a tsire ku a jikin mai kututturen dafino kaga yadda ake almusalluna fil masjid din da yadda masallaci ya kewaye mutane ko kuma alma'u fil kawb yadda kofi ya kewaye ruwan nan to shi ba a soke ba a tsire mutum a cikin ice sai dai a kan ice da ya kamata ya zama wato kenan wala usalli bannakum ala juz'in nakli to amma sai Allah madaukakin sarki bai yi amfani da alama sai ce fi juz'in nakli saboda ya baka ma'anar tabbata cewa wannan mutumin yana manna a jikin wannan abun na akwai ta makuni a jiki wani misali na bishi daga ka ɗauki misali a ce ishan ashana ka ɗaura a nan daga ka roba ka ɗaure ka ba shi wani lokaci za ka ga ya manna a jikinka sosai sauraka abin da tuki nan fa'ida ta zarfu a nan take dafi take nuna mana sauraka in an ce udukulu fi silmi ana nufin ɗari bisa ɗarinku ya zama yana tsakiyar addinin musulunci don gurungun shine ma'anan wannan shine Allah madaukakin sarki ta zina amanu urqulu fi sulmi kafatan ku shiga cikin musulunci wato kenan kafatan gaba daya A nan za mu iya fahimta har yanzu Allah maɗaukakin sarki da ya ce mu shiga cikin musulunci don gurungun kafatan ɗin mai ake nufi da kafatan me ake nufi da kafatan abu na farko da za mu fahimta a kafatan shine Allah madaukakin sarki yana son mu shiga musulunci da dukkan shari'o'in addinin musulunci duka shari'o'in addinin musulunci idan za ka yi musulunci to duka ake so komai na musulunci ka rungume shi idan kuma ba haka ba to za a iya samun wata kenan matsala saboda ai musuluncin ɗan gurungume ya zo shi don ya kawo maka maslaha a rayuwanka ya kawo maslaha a rayuwar al'umma suna kashe sa Allah ce urkulu fi silmi kafatan ma'ana kenan kaga ba za ka ɗauki wani shari'a wani abu na shari'a musulunci kuma ka bar wani abu na musulunci ba ba za ka ce ina yin wannan ba musulunci ya ce in yi kuma ina barin wannan shi ma kuma alhali musulunci ya ce a yi saboda haka kaga kenan qawaidul islam guda biyar din nan dole handasa na addinin musulunci ginin musulunci aka ce buniyal islamu ala kamsin handasa na addinin musulunci shine an yi masa tushe tushe jigo jigo guda shi guda biyar haka aka gina shi haka aka gina shi akwai lokacin da wani malami yana bayani cewa dole ne mutum sai ya tafi da wa'annan ural islamul kamsati din nan ya zama cikakken musulmi ba zai yi wani ya bar wani ya yi wani ya bar wani ba wani yake cewa to mu a ka'ida na na injiniyarin za mu iya gina gida a a asashe guda uku ko kuma asashe guda hudu ko guda biyar ko guda shida ko guda bakwai sai ce masa iya eh, haka ne za ku iya yi amma tambayar da zan maka kai injiniya shine idan misali an kaddara za ku gini a a asashe guda hudu to sai da kuka zo kuka gama gina wannan abin za ku iya dawo da shi kuma akan sashe guda uku sai ce an rushewa zai kuma sai ce to hakan na musulunci yake gini kafin ka fara shi kake sa masa foundations nansa in yadda kake bukata to handasa ta addini musulunci an yi ta akan foundation guda nawa guda biyar don haka in ka rusa guda ɗaya to matsala za a samu idan ka rusa tauhidi matsala za a samu in ka rusa sallah matsala za a samu in ka rusa azumi matsala za a samu in ka rusa zakka ko kuma aikin hajji saboda haka kenan ma'anan udkhulu fi silmi kafa shine duk abin da ya shafi shari'o'i na addinin musulunci mutum ya zama ya ɗauke shi ya ɗabbaka shi to wannan shine ake kiransa wato kenan udkhulu fi silmi kafa idan kuma haka bata faru ba to matsalar da za ta shi ne za a samu rikici wanda yake mummuna tsakanin dan adam da kansa ko tsakaninsa da al'ummansa ko tsakaninsa da ubangijinsa ko tsakaninsa da wata kinin duniyar da ke cikinta saboda rayuwar musulunci ya tsara shi gaba daya dukkan rayuwa ne gaba daya kuma haka ke so dan adam ya zama wato kenan ya rayu Allah madaukakin sarki na cewa afa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd zai yiwu wani abu da musulunci ya ce a yi ka yi imani da shi wani abu da musulunci ya ce a yi ka tunkuɗe shi a gefe to kaga in haka ta faru sai zama mai ba ma jaza'u man yaf'al zalika minkum illa kizun fil hayatid dunya illa kizun fil hayatid dunya duk wanda ya dauki wannan ɗabi'a zai samu zai kunyata a gidan rayuwar duniya da walakanci sannan ranar tashin alkiyama kuma akwai azaba wadda take mai tsanani don da haka ya kamata dan musulmi ya fahimci cewa shi mu a matsayinsa na musulmi musulunci din gurgun ake daukan sa ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo matsala a al'ummar musulmi shine su suna so su dabbaka musulunci amma akan tsarin mutanen da ba musulmi ba ya zama musuluncin an tsara shi a tsarin aƙida irin ta mutanen da ba musulmi ba sai da musulunci ba to kaga wato kenan dole za a samu ana matsala to wannan shine ma'anan udukulu fi sulmi kafa ma'ana na farko ma'ana na biyu da za mu iya fahimta dangane da wannan aya ko ma'ana ta biyu in ce da za mu iya fahimta dangane da wannan aya shine Allah madaukakin sarki da yace ya alladhina amanu fi silmi kafa ai kafatan gaba ɗayan ku kenan ake nufi gaba ɗayan ku kun ga kafatan na farko shine gaba ɗayan duk shari'o'in musulunci mu dauka mu ɗabaka ko wanda in mu ɗabaka shi ba za a iya samun matsala to ka fatan a fahimta na biyu shine kowa da kowa kowa da kowa ya zama musulmi domin idan kowa da kowa bai zama musulmi ba to za a samu matsala wa'anda suke musulmi suka ɗauki aƙida ta musulunci suke aiwatar da shi suke aiwatar da ita to za su samu matsala a gurin wa'anda kuma ba musulmi ba za a dinga samun tuka da warwara za a dinga samun rikici za a dinga samun yaƙe-yaƙe za a dinga samun kashe-kashe da sauransu saboda haka abinda wannan aya take faɗa shine duk gaba ɗaya duniya kowa ma ya zama musulmi sai ya zama wato kenan gidan ku ta zama iri nawa iri guda ɗaya saboda haka sai a samu zaman lafiya kuma wannan shine maslahan ku ko musulmi kuma shine har yanzu maslahan wa'anda ba musulmi ba shi yasa Allah ya ce alladina amanu dukulu fi silmi kafatan kowa da kowa idan kuma har haka ne kenan kaga yanzu abin da ake bukata a gurin dan musulmi shine ya tunani ya zan yi duniya ta zama musulmi gaba daya kaga kenan haka ne akwai bukatar ka zama ka ware wani lokaci na musamman a rayuwarka wanda za ka ba da gudunmawa don wanda ba musulmi bai zama musulmi don zaman ka lafiya zaman ka lafiya a nan gidan duniya kenan haka ba kuma gobe kiyama kuma shi ma zan sa lafiya yanzu bari ba da misali guda biyu a lokacin da jihadi shi usman dan fodiyo ya taso tafiya yake tafiya yake tafiya yake sai da jihar ilorin sai ya tsaya a nan gurin wansa a nan sai ya zama na an rasa waɗanda za su tsaru su ƙarisa musulunci nan ya kai ya mamaye kudancin najeriya nan a sakamakon haka sai ya tawakufi a gurin sai dai yan kaɗan kaɗan da suke zuwa haka su je su dawo ya ƙarisa har zuwa su lagos da sauransu yanzu a sakamakon haka kullum rikici ne tsakanin mu musulmin arewa da waɗanda ba musulmi ba na kudancin najeriya amma da musuluncin nan kokarin da shehu usmanu ya yi da shi da rundunansa na jihadi an samu wasu sun ci gaba a wannan lokacin ya mamaye gaba ɗaya sai zama aiki da duk ɗaya ne da su sadaka za samu zaman lafiya ko kuma a gajeren takadiri a nan jihar mu da muke cikin baucin nan akwai wuraren da musulunci bai isa musu ba kamar bangaren sayawa dinnan da sauransu wanda yake a wancan lokacin akwai waɗanda suke daga cikin sarakuna na wannan wuraren suke da ikon su isar da musulunci ma waɗannan mutanen sai aka ki isar musu da musuluncin saboda wasu dalilai na son zuciya ko dan a kamo bayi wanda za su rika ayyuka ko da a a zabo kwarkwarori a cikin ko kuma a samu wanda za a rika da su da sauransu saboda sai zama musulunci bai sa wannan gurin ba har yanzu sai zama kullum rikici ake samu tsakanin musulmi da kuma su wa'annan mutanen gurin Allah ba da kuke sarki kuma cewa ya allazina amanu dukulu fi silmi kafatan da haka shi ga musulunci gunga gaba daya da haka ashe kenan dole mutum musulmi ya sa a cikin aƙidarsa cewa musuluncin nan ana bukatan kowa da kowa ya zama musulmi ne hakan nan shine zama mu lafiya kuma shine wata kenan kubutan mu da mu da kowa kuma shine maslahan duniya gaba ɗayanta domin asasin duniya gaba ɗaya Allah ba da sarki ya tsara shi akan abin nan wannan shine zai baka abubuwa guda hudu na farko shine zaman lafiya tsakaninka da ubangijinka domin a lokacin ne za a creating abin wanda zai baka daman bautan ubangiji ba tare da an tsangwame ka ba kuma lokacin ne zai zama kana kokarin kiyayewa dokoki na Allah madaukakin zargi saboda akwai hukuma mai kula da wannan zai baka na biyu zaman lafiya da duniyan da kake cikinta idan ba haka ba zai zama wato kenan abubuwa da ake a duniya wanda yake munana za su kawo fasadi kamar yadda muka karanta jiya sakamakon fasadi kuma wabal ɗinsa zai komo kan mutane sai zama akwai matsala a nan gurin na uku zai baka zaman lafiya da 'yan uwanninka in ya zama ni musulmi ne kai musulmi ne kowa da duk inda nake hankali na a kwance inda kake baka da matsala ban na mantawa akwai wata rana ranar juma'a lokacin muna malaysia sai wasu daga cikin mutanenmu sun fita suka samu suka samu an yi salon juma'a a sha'alam sun fita sai suka samu wani ɗan rikici shine an kama wasu mutanen indonesia sun yi intrudin babu, babu international passport babu izini sun shigo cikin malaysia sannan an kama su da wasu rashin kirki sau da kasa duk wani wanda ba dan kasa ba sai ana kama shi sai ya nuna passport dinsa da visa sun wani mutanen mu guda biyu sai aka kame su amma kama su da aka yi na farko da aka tafi da su wanda aka kai shi gudun su ogansu ya ka yi musulun. ya ce yes ya ce no problem abin da ya faɗa kenan you muslim ya ce yes ya ce no problem puwasa ya ce yes wai kana azumi shine puwasa kana azumi ya ce kwarai ya ce no problem ya ce zan ba ku dama ku yi waya a tafa muku da fasfot ɗinku shi a lokacin suka buga min waya suka kwadanta min inda ke na je na ɗauko na kawo aka kalla aka sallame mu da ni da su muka tafi me yasa akidar mu ta musulunci ta zama iri daya amma da amerika ne fa me kake tsammani to saboda haka wannan zai baka zaman lafiya tare da yan uwanka musulmi a duk inda kake you feel free cewa you are a muslim sannan na hudu shine zai baka zaman lafiya da kanka za ka yi wa kanka adalci a kan rayuwa saboda me duk abin da za ka yi kana tunanin ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka komai da komai da ya kamata a ce ka yi kuma kana kokarin da baka shi abin da ya hana kuma ka hannu ta kai ma ba za ka samu internal problem ba domin wani lokaci al'insanu a duhu nafsihi dan adam shine abokin gaban kansa shi yake daukan kansa ya jefa ta a cikin matsala amma musulunci yana karantar da kai ka zama mai hankali mai kaifin basira ta yanda ba za ka jefa kanka a cikin matsala ba ballantana kuma ka jefa wato kenan waninka wannan shine Allah madaukakin zaki ya zina amadu kulufi fi silmi fatan. ya ku musulmi ku shiga cikin addinin musulunci wata kenan gaba daya sai ce wala tattabi kutuwati shaytan kada ku bi take taken shaytan kada ku bi take taken shaytan ai ma'anansa shine i'malu bi ta'ati ku aikata da'ar Allah tanibu ma ya'murukum bihi shaytan ku nisanci duk abin da shaytan yake umurtan ku wato kenan da shi duk abin da yake abu saboda me inna ma abu kurun bi su'i wal fashai wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu shi shedan kullun abin da yake kokari ya umurce ku shine wato kenan da mummunan aiki da alfasha sannan kuma ya rika zuga ku ku rika fadan abin da Allah bai faɗa ba ku ce Allah madaukakin sarki wato kenan ya faɗa kamar yadda Allah ke cewa inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir shi shedan kullun aikin sa fatan shine ya kira mutanansa su zama yan wuta tun da shi an riga Allah an ce shi shi dan wuta ne dan haka zai kira jama'ansa wato kenan su zama yan wuta tare da shi kullum aikinsa kenan eh sai haka shi yasa yace innahu lakum adu mubin lalle shi shaydan abokin gaba ne a gare ku wanda yake kuma wato kenan bayyananne adawarsa a fili take ya ce alam mutarrabi ke cewa aksha ibadallahi li abidillahi ash-shaytan wanda yafi wato kenan al algus ha'inci a cikin bayan Allah gaba ɗaya shine wato kenan shidan shine shidan shidan nan kaga Allah madaukakin sarki ya hana mu take take shidan tattakin sa shine ya taka nan ya taka nan ya taka nan ai hanyar da ya bi kenan ko kai ma ka bi kana takawa kana takawa kana takawa in yayin nan kai nan in yayin nan kai nan in yayin nan kai nan ka bi tattakin sa kenan saboda automatically inda ya tafi kai ma nan zaka tafi ko ba ka bane yanzu mutum ya biya yana kana bin kafarsa duk inda bi kana bi kana bi kana lura kana bi kana bi kana lura har zaka je inda yake saboda ka bi tattakin shedan saboda inda shedan ya tafi automatically nan zaka tafi shi kuwa dama inna ma ya da huli ya yakunu min ashabi sa'ir abun sani aikinsa kadai shine ya kira sa su zama yan wuta tare da shi da haka Allah wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi take-taken wato kenan shaidan to take-taken shaidan a nan shine wato kenan abubuwan da shaidan yake sawwala muku abubuwan da shaidan yake sawwala muku wato kenan shine shi kuma kullum ba zai sawwala maka alkhairi ba saboda kaga kuma musulunci ya baka manhaj gashi mai kyau ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so ga abin da Allah yake so ga abin da Allah yake so wanda yake so ifal sai ka aikata wanda baya so la tafal ba za ka aikata ba wannan shine wato kenan rayuwa kuma in an ce wala tattabi tuwati shaitan kada ku bi take take shaitan shaitan in an ce shaitan wani lokaci ana nufin shaitanin aljanu shaitan daga cikin aljanu domin mumini daga cikin aljanu kamar mu ne mumini daga cikin mutane mumini a cikin aljanu kamar mumini ne a cikin mutane shaidani a cikin aljanu kuma aka ce karka bi shi domin kowa kullum kokarin sa ya sawwala maka mummuna abu ya maka wasu wasi ya dora ka akan abu wannan kyau sannan kuma in an ce shaidan wani lokaci ana nufin shaidan na cikin mutane ko Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu ko alarama hmm? ka wasalar shaitan ko iskan isa ne kufur kaga wannan shaitan asalin shaitan kenan iblis kenan dan lis sannan kuma akwai shayatinul al'insu wal jinni yuha ba'dhum ila ba'd zukru fal qawli gururan akwai shaidanin mutane akwai shaidanin aljanu saboda haka idan a cikin mutane ka lura wannan shaɗani ne to hanyanka daban hanyarsa daban kada ran kada ha Allah madaukaki zai ce wala tattabi'u khutuwatish shaytan kada ku bi take take shaytan tunda wannan shi shaytani ne gashi a cikin mutane kana ganin sa bolo bolo to ba zai yi ba hanyanka daban hanyarsa daban ko ba haka ba anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktadi in kana son ka tambayi dabi'a mutum kar ka tambayi shi da dubi waye yake mu'amala da shi waye yake mu'amala da shi wannan mutumi kullun a gidan caca yake kullun mazinaci ne kullun mai kaza ne kullun kaza ne amma kuma kai shine abokinka automatically dole sai ka bi wannan hanyar ta saboda mai ranar lahira Allah maɗaukaki sarki ba zai raba ku ba ba zai raba ku ba ko yawwa Allah zai tashi mutum kowa da abokinsa ne ranar lahira Allah zai tashi mutane gurub gurub gurub gurub din su ne ranar lahira aiki da su daya inda suke taruwa suke komai da komai nasu iri daya wannan group din Allah zai tashe su ranar lahira tare da haka shi sa likuman al-hakim yake cewa dan sai ya bunai iktaril majlis ala ainik ka zaɓi mazauni a idanka ka duba ka gani su wane ne majalisa kaza majalisa kaza gurin su wane, gurin su wane, gurin su wane. ina ne ya kamata kai a ce anan kake fa iza ra'aita al-majlis yuzkar fihi ismullahi azza wa jalla fa ajlis ma'ahum in ka ga gurin da su ɗabi'arsu kawai abin da Allah yake so ko wani karatu ko wani wa'azi ko wani menene to ka je ka zanna tare da su saboda me ban yi la Allahu alaihim bi rahmatin sibka ma'a in Allah zai kalle su da rahama za ta same ka tare da su wa iza ra'aital majlisa idan kuma ka ga wani majalisi wanda yake ba na ambatan Allah ba ko gurin yan caca ne ko gurin yan karta ne ko gurin yan kallon fim ne ko gurin yan bai da dai sauran su ce to fala ta jilisma an karka zauna saboda me duk lokacin da Allah ya aka yi rashin sa'a zai kalle su da azaba sun kama ahu za ta same ka tare da su za ta same ka tare da su ko babu yadda ka iya haka ne zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai kuma na shiga ban dauka ba ba za ta fidda barawo ba yanzu an fito da daddare yan sanda suna patrol sai aka ja aka ga yan fashin jin makami aka ca aka kasu aka ji aka harba harba aka kamo su sai aka ga kana cikin su kuma amma kai ba dan fashi da makami bane dan Allah dan annabi ta ina zaka fita ka ga da kaman wuya ko da kaman wuya so daka a cikin mutane akwai shedanu a cikin mutane akwai wanda ba sa son addini a cikin mutane yanzu ramadan muke kashi muna karatu a cikin masallacin Allah wallahi a Ramadan din nan a garin nan akwai wanda har yayi fita ba zai je gun tafsiri sau ɗaya ba duk da yawan guraren tafsiri a cikin garin nan da a garin nan kaf ana masallacin da kada yake tafsirin jalalai kaf daga ba aka zaka samu wasu gurare Alhaji Muhammad mai tafsiri yana yi can Malam Usman yana yi shikenan gurare biyu daga ba yanzu ni kaina ba zan iya irga maka gurin da ake tafsiri a cikin garin nan ba amma wallahi har a gama rabdar dinnan wani ba zai je ba amma sai zama shine abokinka to sura kashe shi dole kai nazari kuma a cikin shedanin mutane akwai a cikin shedanin aljanu akwai sannan akwai bukatan ka tantance duk ayyukan da shedan yake saka ka wanne ne zuciyanka take sawwala maka wanne ne shedan yake sawwala maka idan ka ga wani aiki mummuna kullum kana sha'awar sa to ka san wannan ba shedan ne yake saka wannan ba zuciyarka ce domin zuciyar ma alqur'ani ya ce mana innan nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabbi rai kama zuciyarka san zuciyarka yana umurtanka da mugunya saboda ita rai kullum akwai abin da take so saboda ka tana son ta sa ka rika yin kaza ka rika yin kaza saboda ta gaza ta wannan wajen yau kana sha'awarsa gobe ma kana sha'awarsa ta hanyar neman kuɗi ne hanyar barna za ta tura ka ta hanyar neman mata ne za ta hirra ka ta hanyar kaza ne ta hanyar duk inda ya kaga aikin sabon Allah kana ce masa yau da kullum wannan zuciyarka ce take umurtan ka da shi domin shi dan bai da alkibla guda daya shi kawai ina zai fisge ka yau gobe ma ina zai fisge ka in yaga ka gane nan ya juya nan in yaga ka gane nan ya kai mai yake cewa sun mala'ati yannakum min bayni aidihim ko wa min kalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya zan zo musu ta hagu zan zo musu ta dama yau in ya saka a wannan gobe a wancan zai saka ka yau in ya saka a wannan saboda ka zai dribble ɗinka da yadda ba za ka gane ba saboda ka dole ka yi nazari ka gani duk aikin da za ka yi tsaya ka auna shi Allah yana so ko baya so kuma yaya Allah yake so dai idan ba haka ba kuma wata kenan shedan Za ka shiga cikin tattakin shaitan kuma Allah maɗaukaki sarki ce wala tattabi'u khutuwati shaitan to amma menene dalilin da yasa Allah maɗaukaki sarki yake tsawatar da mu akan bin take-taken shaitan da shaitan din mutane da shaitan din aljanu, da shaitan din zuciyarka da kuma asalin shi uban gayyar iblis din ce innahu hulakun mu mubin saboda shi abokin gaba ne a gare ku wanda yake bayyananne kaga Allah maɗaukacin sarki da ya ce mana shaidan abokin gabar mu ne kamar ya ba mu garkuwa ne aka kira ya ce kaga wani din nan to duk lokacin da ya samu dama wallahi kashe ka zai yi yanzu ba a baka garkuwa ba tun da ka san shi ba wuce ce in ka san mutum sai ka sha me sai ka sha maganinsa ko ba haka wani saboda haka kaga ba za ka taɓa sakewa da wannan mutum ba slightest chance da zai samu zai doke ka ko kuma duk wata kofa da ya samu zai maka mummunan sharin da zai lalata ka to kaga ba za ka taba yadda da shi ba kullum kana sassauce da shi to haka ya kamata tsakanin mu da shi don Allah ce innahu lakum aduun mubinun kuma wannan gabar tasa ku sani cewa gaba ce ta asali haka yau baban mu annabi adam ko ba haka bane dalilin da sa aka fitar da baban mu annabi adam daga aljanna kuma a fili ya faɗa wa annabi adamu kai ba annabi adamu ba a Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ara aitaka hadha alladhi karanta alayya ubangiji ba ka fifita wannan akai na ba wannan adamu kabibi tashi shi akai na ko wallahi la in akartani in har ka jinkirta min me ce la'atani kan da zuriyatahu wallahi duk zuriyarsa sai na lalata su kuma kai kana cikin zuriyar adam a Allah yake dan wannan dan tsabar saurin kai yace ya ubangiji wannan ne na ce ka bibita shi a kaina wallahi inda baka karɓi raina ba Allah sai na lalata ƴaƴansa sai na lalata su to kaga gabarsa tsakaninsa da kai abu ne wanda yake da fili duk mutum bai hankali aka ce wannan abin aikin shaidan ne wallahi tallahi zai ko dan kishi ma ya kamata mutumin da kullun jira yake ya samu halin da zai zo ya lalata ka aiki na ruwanka da aikin shaidan ba har karku bane wallahi ba dan shi ba da yanzu muna aljanna da yanzu muna aljanna aka ce wa annabi adam uskun anta wa zawjika aljanna da kai da matarka ku saban ku aljanna ku gwangwaje ko amma kar ku yadda shaidan ya fitar da ku a cikin aljanna shaidan ya zo ya lallabe su yayi ƙarya ya rantse da Allah ya dalilin fitar su kaga gabarsa a bayyana take a fili ne bayyinul adawata saboda haka gabarsa a fili take ba zai abin ba Allah madaukaki take ce kar ku bi shi me yasa za ku bi ba za ku bi shi ba shi abokin gaban ka ne abokin gaban ka ko in yace zai jaka to kaga ba zai kai ka gurin da yake alkhairi ba fa in zalal fa in zalalt min ba'di ma ja'akum albayinatu fa'lamu anna allah azizun hakim هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Allah madaukakin sarki ce fa in zalaltu idan ko kuka yi talalabiya idan kuka darje wato kenan salmando ya ɗebe ku santsi ya ɗebe ku shine zalla ɗin kenan ko idan santsi ya ɗebe ku kuka kuskura min ba ma ja'at bayyana bayyinatu bayan hujja bayyana ya zo muku cewa an ce muku kar ku bi shaidan shedan abokin gabanku ne gabarsa kuma a fili take kuma ya rantse sai ya halaka ku ai adiltum anil haqqi kuka kauce ga barin gaskiya kuka bi shedan ba da ma kamar alaikumul hujjaj bayan hujjoji sun tsaye a ku to fa alamu annallaha azizun ku san lalle Allah madaukakin sarki buwayi ne ai abin da ake nufi shi buwayi ne fi intiqamihi a wajen daukan fansansa duk abin da kaiwa Allah zai rama duk abin da kai wa Allah maɗaukakin sarki in bai yafe ba zai rama shi kuma idan ya tashi rama wannan shi buwayi ne zai zama ta inda ba za ka iya zai gajiyar da kai ta inda ba za ka iya ɗaukan wani mataki ba ko la ya futuhu harimun da haka mai gudu waye shi ba zai iya tserewa Allah maɗaukakin sarki ba wala galibu ko galibu mai rinjaye ko bai sai rinjaye akan Allah maɗaukakin sarki ba hakimu kuma gani ne fi kami a wajen hukunce hukuncensa wa da kuma wato kenan duk abin da ya warware duk abin da ya hukunta da abin da ya warware ya san abin da ya kamata ya hukunta san abin da ya kamata ya warware wa ibramihi da yanda yake kulla al'amara wa hadha saboda haka ne ma qala abul ali ta wakata da tawarrabi warrabi bin anas daga abu aliya da qatada da rabi'u bin anas suke cewa azizun nan in an ce azizun fi nikmatihi wato a wajen nikima ne ba ni'ima ba a wajen nikima nikima kuma azaba kenan idan zai azabtar to shi buwayi ne wato ya san inda zai yi bayan da kuma ka iya wato kenan hakimun kuma shi gwani ne fi amurki a cikin lamuransa gaba daya wakala muhammad bin isa haka al'azizi fi nasarki idan allah zai taimaka maka ya san hanyar da zai taimaka maka ta yadda wato kenan ba wanda isa ya hana maka wannan taimakon ko fi nasarihi mimman fara bihi zai taimaka maka ga barin sharrin wanda ya kafirce da shi Allah madaukakin sarki za sha alhakimu idan ya ga dama alhakimu shi gwani ne fi uzurki a cikin wato kenan hanzarin sa wa hujjatihi da kuma hujjoji da yake kawo ila ibadihi zuwa ga wato kenan bayansa nan abin da za mu fahimta wannan aya shine Allah madaukakin sarki ya ce kar mu bi shaidan kar mu bi take taken sa domin shi abokin gaba ne kuma gawar sa a fili take idan muka sake santsi ya ɗebe mu sai ba mu an ba sai muka gama a cikin hanyar shaida har kuma rai ya yi halinsa ba mu tuba ba to mu sani cewa an samu talalabiya kenan ta haka yanzu Allah maɗaukakin sarki zai yi rama zai ɗauki fansa domin inna Allah ta'ala yugharu Allah yana da kishi yana da kishi ya yi maka abin alkhairi ya yi maka ya baka lafiya ya yi ka mutum mu dan musulmi ai maka wa'azi da alqur'ani ya turo annabawa su su karanta maka ya turo malamai su su maka bayani duk wannan su bata lokacin su dan su fahimtar da kai kuma ka fahimta kuma still ka je ka bi shedan ka san baka ka wa Allah ba to ka sani Allah ba dokokin sarki zai rama in ya tashi rama kuma ma zai kama ka ne kuma ya tashi kama kamar zai maka kamun akazu azizul muktadir kamun wanda yake buwaye ne mai kuma iko saboda haka sai ka ji ana cewa ranar lahara ce ku zuhu fa gulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu ce ku je ku kamo shi ku ɗaure shi a cikin sarka da sasari sana a jefa mutum a cikin wata kinan wuta Allah madaukakin sarki ya sauke kaga idan haka ta sami mutum ya samu ta lalabiya kenan ma'ana ya san tsiya ɗebe shi saboda dole mutum ya zama yana kaffa kaffa kuma matsalar shine wani lokaci mutum zai samu lokaci ya dan keɓe ya je na wani aikin sako kuma mutuwa za ta iya za ta sami shi wannan wurin kuma yi ba abdu alama mata alaihi bawa za a iya samun sa za a tashe shi ranar lashin a kyama akan abin da ya mutu a kansa dauki misali a ce wani dare yayi za ka je kai wani barna sai wani matsala ta zo ta sai zama sanadiyar ranka ko kuma ka fara wani aikin sabo a ya kana yi kana yi kana yi sai mutuwa ta zo ta same ka a wannan lokacin to ba za a tashe ka ba a kan wannan aikin sabon ne saboda duk lokacin da ka shiga cikin wannan ka ja kunnan ka ce karfa wannan santsin ne da Allah ce fa in zalaltu ko idan fa kuka santsi ya ɗebe ku karfa tukun ko santsin ne ya ɗebe ni domin ranka ba hannunka yake ba nawa ne mutanen da ba shiri ba tsammani baktatar kwanan nan wayansu mutane bai fi sati ɗaya ba bai sati ba ma hazarin nan suna dawo daga Lagos suka yi accident suka mutu mutum tara a mota ɗaya wani yana Lagos ya ji labari dan uwansa guda biyu a ciki ya taho shigo mota ya zo ya asibiti ya kiliyarin ɗin su ya karbi gawawwakin ya ba wa sauran masu yan uwa yan uwansa ya ebo nasa guda biyu ya zuba a mota suna tafowa maganin da aka shafa musu a jiki ɗin nan ashe yana da asma suna wucewa Abuja sai abu ya buge shi maza maza ce a shiga asibiti ana shiga asibiti shi ma ya mutu take komai ba a masa ba haka aka dauke shi ma aka saka shi akan wayanan guda biyu kuma aka haɗu aka tafi da su aka zo aka musalla yana zaman zaman sa nawa irin wannan nawa ne mutanen da sun fita shikenan sun tafi kenan kuma gidanka ne ashe kai sallama da shi har abada kwana nawa ne abokin aikin mu zai fita yace a iyalansa yau fa farin kaya zan saka ya kira yaran gidansa yace mu gyara mun kaya na kuma da komai yau farin kaya zan saka tara yara kai addu'a yayi sadaka yayi kuma da kuma ya fita gidansa ne fa da ya saya bai fi shekara a cikin gidan ba ya fita shikenan zai tafi tun daga australia aka turo za a zo a yi semina aka gayyace shi da yake ya ji ya yi masa digiri sa a can ya fita ko jama'ar ba su kai ba su kai karo shi mai ba da riwayan wanda yake biya min yace sai naga kuma ya su ko is kaya ba farare ba ya ce kuma yau farin kaya zai saka kuma lokacin muna tsaye a gaban macuwari ne an je za a zo a yi masa sallah sai ga shan fito da shi a cikin farin kayan ce kaga farin kayan da yake ne shi da kansa bai san wannan da fasara abin da yake faɗa ba gidan nan ya fita kenan komawa ma bai koma ba gawarsa ma ba mai da ita cikin gidan ba saboda aka duk lokacin da kake wani aikin sabo ka sabo ka tunanin cewa karfa tukunnan wannan santsin ne ya ɗebe ni na je na mutu a kansa Allah da kuke sarki ya kiyaye daga Allah ce wa alamu annallaha azizun hakim al yanzuruna هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Allah madaukakin sarki ce hal runa. shin suna sauraro ne ai ba sa sauraro illa an yatihumullahu fi zulalin min al gamami. ai ma'ana ya ƙudu ta'ala muhaddida lil kafirina Allah yana barazana a kafirai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal yanzu runa su wa'annan kafirai kana tsammanin Muhammadu suna sauraron wani abu ne an gaya musu ba su dauka ba an gaya musu ba su dauka ba an gaya musu ba su dauka ba to yanzu ya za a musu kace karka damu kana tsammanin suna sauraron wani abu ai babu abin da suke sauraro illa an yatihum Allahu fi zulalin min al-ghamam ce Allah madaukakin sarki ya zo musu a cikin wato kenan girgije na gajimare wal mala'ikatu da kuma mala'iku ayya ani abinda ake nufi mal kiyamati li fasal qada'i bayna al awwalina wal akhirina wato kenan abinda suke jira kawai Allah madaukakin sarki yace ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa ba sa sauraron komai face kawai hukuncin da Allah zai yi ranar lahira Allah maɗaukakin sarki zai zo ya hukunci ranar lahira a tsakanin mutane to ba wanda babu abin da suke sauraro wato kenan sai wannan bayaji zai kulla amilin don haka za a zo a sakanta ma kowane mai aiki bi amalihi da aikinsa wato kenan in khairan fa khairun idan alkhairi ne a ba saka masa da alkhairi wa in sharran fa sharrun idan kuma sharri ne aikinsa ya zama an saka masa wato kenan da da aikinsa abin da ya aikata saboda ka mutanen nan ba sa sauraron komai su face wannan ma yanzu na illa an ya ta yahun Allah fi zulalin min al-gawami sai eh, an ce zulal wato kaman hadari haka kaman gajimare hakan nan kaman gajimare a nan duniya irin wannan da wannan kalma a yan bani Isra'ila ne kawai Allah madaukakin sarki ya musu Allah ba da kuke sarki ya aiko musu da irin wannan dan ya zo wa zallanna alaihim al wa anzalna alaihim almanna manna Allah ba da kuke sarki ya aiko wannan girgijen yayi musu inuwa ya musu wato kenan inuwa a lokacin da fitihi lokacin da suka yi baganiya suka bata a cikin a cikin dajin nan to Allah ba da kuke sarki ya ce ranar lahira kawai yanzu abin da mutanen suke jira in an tara mutane ubangiji zai zo shi gurin shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo wannan gurin kuma zai zo tare da mala'iku mala'ikun nan kuma sahu sahu a nan abu da ya kamata ku fahimta cewa Allah zai zo amma wani irin zuwa ne Allah maɗaukakin sarki zai yi irin zuwan da mu muke yi a ba haka ba ne Allah maɗaukakin sarki zai zo irin zuwan da shi ya san zuwan da zai yi saboda haka laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da ya kama da Allah don haka babu komai na Allah abubuwa da yawa za ka ji Allah madaukakin sarki yana yana da shi kama dan adam kana da shi amma tsarin nasa ba irin naka ba misali a ce kana da iko akan abu kaza Allah ma yana da kudura akan abu kaza amma kudurar Allah ba irin taka ce ai kai kana da rai Allah maɗaukakin sarki shi ma kuma hayyun ne amma ranka irin na Allah ne kaga ba iri ɗaya ne. ba iri ɗaya ne, ko yawwa kana da irada nufi ka nufi yin abu kaza Allah ɗaukakin sarki kazalika yana da nufi kana da mashi'a Allah ɗaukakin sarki yana da mashi'a amma ta ɗan adam ba irin ta Allah ba domin Allah bai yi kama da mutane ba bai yi kama da komai ba babu abin da ya kama da Allah laisa ga mislihi shay'un sadaka idan irin wayannan sun zo a cikin alkurani haka muke faɗan su haka muke karanta su haka muke karar fassara su a bisa tsari na yadda Allah maɗaukakin ke tsara kansa mun gane wannan yawa ba za mu kore ba wa'ansu sukan kore su sai su ce to za a ce Allah madaukakin sarki ya zo in ka ce Allah madaukakin sarki ya zo to kenan ka mai da shi kamar mutum kenan a ba haka ba ne kawai ce eh, bal ya dahu ma wasu da ta nemi ku kaifa ya sha hannayen Allah guda biyu a shimfiɗe suke yana bayarwa yadda ya ga dama sai ce a to an kace hannun Allah kenan ka kamanta shi da mutum tun da mutum shi ne yake da hannu ko kaga kenan eh, nan ka kayi shirka kenan sadaka ce a Allah ba shi da hannu ai kaza ake nufi ko a ce wani iko ake nufi ko a a hakan din da yanda ya zo hakan din kuma za mu bar shi tunda Allah ya fi mu sanin kansa sai ya ce bal ya dahu mabsudatani amma yaya hannun Allah yake ba mu sani ba haka ne yawwa to kamar hakan nan ne illa an ya te Allah face sai Allah ya zo musu Allah zai zo musu ta ya zai zo musu ba wanda ya sani wajen arabuka wal malaku safan safan mun gane wannan yawwa sannan idan Allah madaukakin sa kenan ma'ana an yanke kauna da imanin wa'annan mutanen sai dai ranar lahira Allah madaukakin sarki zai hukunci don za ka wa kodiyar amru shine Allah zai hukunci a tsakaninsu in ka jance kodiyar amru an gama komai da komai kenan ko wa ila Allah turja'ul umur kuma al'amura gaba daya wato kenan zuwa ga Allah suke tikewa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kalla idza dukatil ardu dakkan dakkan ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan wa a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatazakkaru al insanu Allah madaukakin sarki ce ba haka bane ka tuna lokacin da idza dukatil ardu dakkan dakkan in aka nike kasan nan ta zama nikekiya ka san garin fulawa ko duniyan nan da duwatsun cikinta da bishiyoyin cikinta da duk abu a cikinta in ka ɗauke ɗan adam da aljani to duk Allah zai nike da dabbobi masu rai duk sauran Allah zai nike kasar gaba ɗanta sai ta zama kamar garin fulawa dakkan dakkan nikewa asalin nikewa kenan ko waje a wal malaku safan safan ubangijinka zai zo shi mala'iku ma za su zo su yi sahu sahu waji a yau mai izin bi jahannam kuma a wannan ranar za a zo da wutar jahannama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta bi jahannama yau mai izin laha sab'una alf zimamin wa ma kulli zimamin sab'una alf malakin yajruna za a zo da wutar jahannama a wannan ranar mala'iku dubu saba'in ne za su zo da ita kowane tana da ragama dubu saba'in kowane ragama ɗaya mala'iku dubu saba'in ne suke janta tana da ragama linzami guda dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika guda dubu saba'in suke rike da shi kamar irin took of war din wanda zaka ga mutane sun jiru sun kama igiya ɗaya suna ja ɗin na haka haka mala'iku dubu saba'in za su tare su kama igiya ɗaya suna ja wanda an ɗaure ta anan an ɗaure ta anan an ɗaure ta a guri dubu saba'in nan ma mala'iku dubu sa haka na haka za su jawo ta su zo da ita wannan filin kasa akwai tashi hankali wato kina a wannan lokacin yau mai zai ta zakarul insanu a lokacin da dan adam zai yi tunani ashe fa an ce mana kaza ashe fa yanzu kuma ga reality wa ana lahu zikira kuma ta yana tunanin zai masa amfani ya tuno an ce kaza ya tuno an ce kaza ya tuno an ce kaza kuma amma dube yi su ba bai kuma kiyaye ba to wa ana lahu zikira ta ina wannan tunawan zai masa amfani zai amfani bare ya yanzu ne yake da amfani in ka tuna yanzu ne ya kamata wato kenan ka dauki abin nan kenan to shine Allah madaukakin sarki har yanzu ila yatihum Allah eh, ko hal yanzuruna illa an tatihim malaikatu a wata aya Allah ya ce ba sa sauraron komai face mala'iku su zo musu aw ya atiya rabbuka ko kuma ka ya zo da kansa aw ya atiya bazu ayati rabbika ko kuma wani bangaren ayoyin ubangijin ka su zo su to duka wannan ana maganan wato kenan tashin alkiyama ne kamar yadda wa'annan ayoyin suke taimakon wato kinan junansu ko an da kala sa'altu zuhair bin muhammad an ala halayen hal na illa an yatihum Allah fi zilalin min al kala zulal min al-ghamami wato kenan manzumin min yaqutin mukallal bil jawhar wai wannan gajimaran da ake cewa Allah zai zo a cikin sa ranar tashin alkiyama wato wani iri ne na Yakutu wanda aka tsara shi daga Yakutu. yanzu kaga kai da muke kallon gajimare a sama mai yiwa abin nan ne dusar ruwa ne wadda ta abin nan ko kuma a ce gazunzumi wannan farin to na ranar lahira din wato daga yakut ne wanda kuma an masa kala an masa fenti an yi electroplating dinsa da jauhar shine wato kenan zinari da zabar jet da wasu abubuwa wato kenan makamantan wannan to Allah madaukakin sarki zai zo shi a cikin wannan halin a cikin wannan yanayin a gaban mutane za a zo a yi hisabi <coughs> za a yi hisabi kuma kowa daga cikinmu za su zo su yi magana shi da Allah baki da baki ni za mu yi kai za ku yi kema za ki kowa masu yayi annabi sallallahu alaihi yana cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjamana kowa daga cikin ku sai sun yi magana shi da Allah gaba da gaba babu wani mai tarjama babu interpreter sannan bayan yanzu aimanin minhu falayira illa ma qaddam mutum zai <coughs> duba hannunsa na dama aikinsa zai gani nasa shi shi kadai wa yanzur ash'am minhu ya duba hagunansa falayira illa ma qaddama nan ma ba zai ga komai ba face aikinsa da ya aikata aikinsa na alkhairi gashi ta nan aikinsa na sharri shi ta nan sannan ya duba gabansa kuma ba zai ga komai ba illan nar tilka a waje sai dai wuta ta saitin fiskansa saitin fiskansa saboda a wannan lokacin ne ga aikin ka na alkhairi an kawo ga aikin ka na shari'a an kawo ga kuma wutan jahannama a gaban ka kuma a gaban ubangiji ake kuma duk wannan aikin da kai munana na hannun hagu na wallahi sai Allah ya tabbe ka me yasa yi? so a lokacin zaka da ansa ko kaga lokacin babu lauya babu yan anguwarku da in an taba ka za su zo su taro su dauko eh, magirbe da fada su zo su yi menene menene da sauransu babu yan group ɗinku babu yan kungiyar ku wanda su za su zo su baka kariya kana da gaskiya ko baka da gaskiya babu yan uwanka na jini wanda za su baka kariya kana da gaskiya ko baka da gaskiya daga kai sai ubangiji sauraka kawai a wannan ranar ne yau mai fa'o sadiki na sirko ranar da mai gaskiya za gaskiya su za ta amfane su sauraka Allah madaukakin sarki ya ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam kare damu da wayannan mutane su Allah ya riga ya gama da su abinda suke sauraro kawai ranar lahira da za a zo a yi wannan hisabi jama'a akwai aiki a gaban mu kowa ya kansa hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hasibu fusakun qawla an hasabu ku yi makan ku hisabi kafin a zo muku wa ai muku hisabi kenan alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut سل بني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Allah madaukakin zargi ce salbani Isra'ila, ya Muhammad, ka je ka tambayi ‘yan bani Isra'ila, Eh, kama atina min ayatin bayyinatin aya bayyananniya guda nawa muka ba su ne kam guda nawa muka ba su ayan nan ya kula ta'ala mugbiran an bani isra'ila kam shahidu Allah yana ba da labarin dangane da yan bani isra'ila ayan Allah nawa suka gani a Musa tare da annabi Musa min ayatin aya ayoyin da suke nu wanda suke hujjatan qati'a hujjoji wato kenan masu yanke hanzari masu yanke hanzari kenan kamar nan allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan ni'imomin da yawa yan bani isra'ila da kuma butulcewa kama ana son a tabbatar ne kama a ce maka je je ka kira yan bani isra'ila ko kuma misali kamar kai da eh, abin da ka damu ta ce ni kam mutumin da kake masa alheri kake masa alheri kake masa alheri amma da shi sai je zana cikin wani gurin a zazzage ka ya faɗi munanan halinka daga shirka ka kira shi ka ce masa ni kam abubuwa na alkhairi guda na maka ne kai kan a rayuwarka ne kake manka sau da kana da yaƙinin in ya tashi da da zai faɗa duk da ka masa ne tabbas kuma ka masa kuma bai gode maka ba ballantana ya gode wa Allah madaukakin sarki ko kuma ka samu wani ka ce masa je ka tambaye shi me tsakaninmu da shi akan abu kaza da kaza da kaza saboda in an ji an tambaye shi automatically abubuwan da kama sana alkhairi su ne abin da zai faɗa to nan Allah madaukakin sarki ya annabi sallallahu alaihi wasallam yan bani isra'ila ne da ka damu akan al'amarin su je ka tambaye su ne ni ayoyi nawa na ba su ne kam ayoyi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sa a kawo aya mutanen da su zai dauka sai su musulunta ko to ka je ka tambaye su shin ayoyin ni nawa na ba su ne tukunna ko kuma hujjoji wanda ke kafi'a masu yanke hanzari bisirki wadda take nuna gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a ko kuma annabi Musa cikin abin da ya zo musu da shi eh guda nawa ne ka yadihi kamar misali annabi Musa a cikin yan bani Isra'ila Allah ya bashi in ya zare hannunsa in ya sa hannunsa a jikinsa in ya zare sai ya zama kamar tocila daga nan duk inda ya nuna hannunsa nan ya haka hannun zai haska ko ina in ya ga duk masallacin nan sai ya haske in a waje ne zai haska daga nan har bakin kasuwa hannu kawai don Allah wannan ba aya ba kaga Allah madaukakin sarki ya bashi wannan aya ne sannan da sandansa shi annabi Musa idan ya jefar da sandansa za ta zama macijiya wannan duk tarihi mun riga mun sani ko wa farqihi al sannan tarihi ya nuna mana kowa ya sani annabi Musa da ya daki sandansa kogi ya tsage teku ya tsage yan bani Isra'ila sun wuce dan Allah wannan ba aya ba wa darbihi bil hajar sanan dukan da annabi Musa ya wa dutse ai duk wannan ma riga mun san wannan kissa ko mai yawa wannan bata in ba a santa sosai ba wancan da duk an san su abin da ya faru a wannan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je shi jeji yana wanka a bakin kogi yan bani Isra'ila kuma suna zargin cewa annabi Musa yana da kaba yana da kaba yana da kaza kaza saboda shi kullum a cikin kaya yake wando har iyaka kaurinsa rigarsa abin kullum tsantsan ba za ka tsaba zo ba za ka mutum ya sa gajeren wando ma shinyan sana a kwaye yana yawo wani ya fito daga shi sai wando ba riga bayan ci Allah Musa kullum a cikin dress code mai kyau yake sai sa ce yana da wasu ce yana da kaba ne wasu ce yana da kazuwa nan din wasu suka dinga dai zargi irin yadda suka ga dama Allah madaukakin sai yana so ya kubutar da shi kada ka ya tarai bai sani ba ya je jeji sai tobe kayansa sai aji akan wani dutse sai tsunduma cikin kogi yana wanka babu kaya a jikinsa da ya gama ya fito zai tafi zai dauki kayansa ya saka sai dutse ya gudu da kayan shi da mutumin daga jerin wando ba zai iya sawa ya fito a cikin mutane ba yanzu ya zai ya fahimci cewa dutsen nan rigima yake so da shi in ya biya ta dutsen nan za a yi rikici sai ya bi dutsen a guje saboda Allah Allah yake kama dutsen ya dauki kan sai sa kar wani dan adam ya ganshi dutse ko sai gudu yake in ya kara mai sai dutse ya kara mai in ya rage sai ya rage in ya kara sai ya kara dutsen nan sai da ya biyo da shi har ta gaban yan bani Isra'ila suka ganshi da kyakkyawar halittarsa saboda haka bayan ya wuce can gaba sannan sai ya tsaya sai ya dauki kayan sai ya saka ya dutsen nan ko ya dinga zana shi da sandan sandan dinga zana shi duk inda doke sai ya lotse duk inda sai ya lotse shine Allah ba da take yake cewa ya allazina amanu la takunu kal ladina azu Musa wa barra'ahu Allah mimma qalu ya kuma min kar ku cuci annabi sallallahu alaihi wasallam ku zama kaman yan bani isra da suka cuci annabi Musa da bakaken magana sai Allah ya kubutar da shi ai yanzu ka san ga babu kazanta a jikinsa ko burinsu ya cika wa bara'ahu Allah mimma qalu to dutsen da ya da kan nan inda ya lallose din nan su yan bani isra'ila sun ga wannan sun kuma shaida wannan ba a bai isai su aya cewa annabi musa annabin allah maɗaukakin sarki bane shine darbihi alhadar ko wa ma kana min tazlil gamami da kuma tazlil gama shine wannan girgijin da muka ce ya musu inuwa din nan wanda kuma lokacin da suka bata an ce su je su wannan gari su yaki suka ce ba za su je ba Allah maɗaukacin sarki ya umarce su je gari ka za su yaki kafirai suka ce ba za su je ba annabi musa ya takura suka ja suka tsaya tsananta daga shi suka ce masa musa mu falan na da ha abada ma da mu fiha fa za ba anta wa rabbuka fa qatila kai da ubangiji ka kuje ku yakin inna ha huna qaidu mu za mu jira ku a nan gurin sai Allah madaukakin sarki sai ya sa su kai batan kai suka kasa koma gida sai da suka yi shekara arba'in a cikin jeji ba su ga gari ba to a wannan din sai Allah ya kawo saboda tsananin zafin rana sai Allah kawo wannan girgije ya yi musu inuwa duk inda suke yawo gajimaren yana bin su in ma ko rabu biyu wani sun yi nan wa'ina sai nan sai gajimaren ya rabu biyu rabi ya bi wa'ina rabi ya bi wa'ina in kai dai ka ware ma iyaka wanda zai maka inuwa da zai bi ka to kaga wannan ba aya bane eh ka gani fi shiddatil har lokacin tsananin zafi Allah musu wannan wa min inzalil manni was salwa sannan a cikin wannan yanayin har yanzu Allah saukar musu da darba da kuma ƴaƴan shila zaka zama kamar wasu ƴaƴan aljanna wasu ƴaƴan aljanna in kana jin yunwa tsuntsu ya zo a gashe ka ci sannan kuma ruwan zuma zai zo shi ka sha hakan nan Allah madaukakin sarki musu ga dutsen da in sun suka suke yawo da shi suna bukata kamar kan bambo kamar da kawai ruwa ya zo da sauransu wa gaira zalika min al ayati da wani wannan cikin ayoyi kamar su kwaɗi da Allah ya musu da su ƙurɓata da su menene don a jawo hankalinsu duka wayannan ayoyi ne a dala ala wujudil fa'il wanda suke nuna cewa akwai Allah wanda shine wannan mai aikata wannan al-muktar wanda yake mai zabi a cikin labarinsa wa sidiki eh, manjarat hadhihi al-khawarij ala yadihi kuma wayannan ayoyi suna nuna gaskiyar wanda wannan mu'ujizozi suka faru a hannunsa shine annabi Musa alaihi salatu wassalam wa ma haza amma tare da wannan a arada kathirun minhu anha yawa yawa sai suka bijire ma wannan wa baddalu ni'matallahi suka canja ni'imar Allah kufran ta zama kafirci suka kafirce Allah ya yi musu ni'ima suka butacce masa suka zama wato kenan kafirin ai istabdalu bil imani imanin su sai suka canji bi hal kufra suka canje shi suka karbi kafirci ko wal irad da kuma kawai da kai wato kenan daga barin Allah madaukakin sarki wannan kidabi ne da Allah ke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da yan bani Isra'ila yan bani Isra'ila Allah ya ba su ayoyi masu yawa amma me ya faru sai suka buce cewa Allah madaukakin sarki suka kibi suka yi taurin kai to amma mun sha faɗa cewa idan Allah ya ba mu kissa cikin alkur'ani ba wai amfanin sa fa'idar sa shine mu ji labari kawai shikenan ba a'a da mu fa ake da mu ake yanzu misali kai zaka iya tuna ayoyin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi maka na farko da ya gada masa sai ya kai bishiya a kofar gidanku yara su ta hawa suna ka sai ka dan adam na biyu da ya gada masa sai maka akuya ko tinkiya ko rago kato lallai a kama ka a yanka a soye a cinye bai yi ka haka ba sai yi ka dan adam ko kuma yi ka kwaro dubi yi ka wannan ba sai yi ka dan adam ya ka lafiya ko sannan ya yi ka musulmi ya ba ka hankali don a cikin mutanen ma in ya gada da sai maka mahaukaci sai yi ka mahaukaci ko ba haka ba abubuwa da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ni'mar Allah da take tare da kai duba za a bin nan ba to kai aya nawa Allah madaukakin sarki ya baka menene dalilin da yasa wani lokaci kake darjiya kake ta lalabiya sai a ganka a gurin da kuma Allah baya so meye dalilin da yasa kake sakaci akan guraren da Allah madaukakin sarki yake so kai kanka hisabi wannan ce hasibu an kusakum kallan antu hasibu ko ba haka bane alkayis ko mai hankali shine man dana nafsahu wa amila lima ba'da al wanda ya ba kansa hisabi shi da kansa ya tsaya ya faɗi gaskiyar lamarinsa ya faɗi gaskiyar abin da bai dace ba tsakaninsa da ubangiji don ya gyara saboda lahira amma an zo an karata shi sai mu sha lawar ka yan bani isra'ila na mutane ba su da kirki ga kuma rashin kirki yana tare da mu ibu zamani na wal aibu fina wa mali na aiban siwana ko muna zagin zamanin mu amma mu ne masu laifin mu ne ma muka bata zamanin da zai sauransu to saboda haka ya kamata ka lura cewa ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya maka ka tsaya ka kirga su ba za ka gane kana da ni'imar Allah ba sai ka dubi wani wanda ba shi da ita wai bature ya ce a cow does not know the value of itself until until me a, a cow does not know the value of its tail until it is cut up very good until it is cut up saniya ba ta san mutuncin jelanta ba sai ran da aka sare ran da aka sare kudaje suka dame ta in ta yi haka za ta kore kudajen nan sai ta je bulala take wa kanta <laughs> kudaden ba su tashi ba yau da ya zama gundiri in ta wurɗo ran sai ta ji ta zana kanta in ta zana sai ta amma da lokacin da jelan ke nan ne fa in ta haka ta zama watso sai kudaje su bashi haka ne sai aka akwai ni'imomin Allah tare da mu amma ba mu tsaya muka yi nazarin su ba balle mu gane ma ashe ma Allah ya yi mana su ballantana mai godiya amma muna zan yi yan bari isra'ila saboda Allah ya musu ni'imomi ba su gode ba saboda haka a sakamakon haka sai mu je mu saba wa Allah madaukakin sarki a neman duniya to shine Allah madaukakin sarki da wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqabi wanda fa ya canja ni'imar Allah bayan ta zo masa to san Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne mai tsananin azaba ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa lokacin da yake ba da labari an faru quraishin dangane da kafirin quraish sai ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahlukum wa daral bawa Allah ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran baka ganin wanda suka canja ni'imar Allah ta zama kafirci Allah ya musu ni'ima ya ba su kuma addinin musulunci suka ki karba suka rungumi kafirci baka ga wayannan mutanen ba wa ahallu qawman bawar suka kuma kimsa mutanen su a gida na halaka suka saukar da mutanen su ay anzalu qawmahum daral bawar gidan halaka in ji an ce bawar asalin halaka kenan sai suka dauki mutanen su suka hana mutanen su su fahimci musulunci shi da abin da ake nufi wannan aya ta sauka akan mutanen makka mutanen makka Allah ya ce awalam naja'allahum haraman aminan yujba ilayhi thamarat kulli shay'in ko ai mun ba su haramin gidan amana makka gari ne wanda ke bushashe amma komai kake so na kayan marmari a duniya nan zaka same shi a makka Allah ya musu ni'ima sauran gurare zaka ji duk ana yaƙe yaƙe ana ta amma ba zaka ji ana yi a cikin makka ba wannan kariya ce ta ubangiji Allah madaukakin sarki da ya musu li ila fi quraishin ila fi rihlata wa sayf Wali falyabudu rabba hadha bait alladhi at'amahum min ju kaga ya ciyar da su daga yunwa babu yunwa a makka wa amanahum min khawf ya ba su amana babu tsoro a cikin abin nan irin firgici da muka shiga ta a Najeriya nan kwanakin bayan Boko Haram din nan ba irin su a Makka da dai sauransu tsawon lokaci Allah ya kiyaye su kuma ya kawo musu manzo kuma sai aka ce ga abin da Allah yake ku yi ga abinda da Allah baya so ku yi sai suka canza suka mai da shi wata kenan kafirci sannan suka hana mutanensu su karbi musuluncin ta haka da su da mutanensu ina za su tafi jahannama kamar da faɗa cikin alkurari ce jahannama ya salauna hawa bisan karar jahannama za su shiga duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira shi ya ga gaskiya kuma ya ki ya hana mutane to da shi da mutanen da ya hana su duka wutan jahannama za su shiga kuma Allah madaukakin zai ciyar da wato kinan makoma ya zama ita ce wutan jahannama to mu din ma haka ne akwai ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya bamu idan muka canja shi ya zama wato kenan kin bin Allah shine sakamako to ana tsorace mana kar mu shiga irin makoman da wayancan yan bani Isra'ila suka shiga ko kuma mutanen Makka da suka ki suka bujire zamanin da Qur'ani yake sauka wato kenan suka shiga Allah madaukakin sarki ya sauka sun akbar ta'ala an ta zini hila hayati duniya sannan sai Allah madaukakin sarki ba mu labarin yadda ya kawo ta rayuwar duniya likafi ga kafirai alladina radaw biha wanda su duniya ta musu wadda ma'annu ilaiha sun kuma nutsu zuwa ga duniya ta musu babu wani matsala wa jama'ul amwala suka tara dukiyoyi wa mana mana'uha an masarifiha suka hana a sarrafar da dukiya zuwa ga inda ya kamata a sarrafar da ita allati umiru biha inda aka umarce su duk aikin alkhairi suka kange sai dai su dauki dukiya su rika sponsorin kungiyoyin ta'addanci ana zuwa ana kawowa barna a ban kasa su su laba ta bayan fage su sayar da makami a wayannan su zungi za su aje a yaki ana shikenan amma inda za a sarrafar da dukiya cikin inda Allah ya umurce su mimma da Allah wanda irin hanyar da Allah ya da shi anhu a gare su to ba za su yi wannan ba wa sakiru min alladina amanu sannan suka dinga izgilan shi a mumine. saboda mumine ba su da kaza mumine ba su da kaza mumine kaskantattu ne mumine kaskantattu musulmai su ne mabarata musulmai su ne wanda ba wayayi ba kullum suna cikin rigima da fada musulmi su ne talakawa musulmi su ne kaza kaza su ne kasar su ba ci gaba mai mai suna yi wato kenan izgilanci ga mumine. Eh, wasakiru min alladhina amanu alladhina a'radu anha mu'minan da su duniya bata dame su ba wa anfaqu ma hasala lahum minha fi da'ati rabbihim su kuma ma mu'minan in sun samu dukiyar dukiyar suna amfani da ita wajen da'ar ubangijinsu wa bazaluha suna watsa dukiyarsu ibtiga a wajen Allah dan neman fuskantar Allah madaukakin sarki falihaza saboda haka ne Allah madaukakin sarki eh, ya sanya suka zama fazo sun ci nasara bil maqamil as'ad suka samu matsayi wanda yake shine yafi kowanne ɗaukaka da farin ciki ranar lahira wal hazzul awfar suka samu rabo wanda yafi gwadi akan kowa yau mu mi adihim ranar wato kiran su eh, ranar da su koma ga ubangiji su ne ranar lahira fa kanu fawqa ulaika da haka sai su zama sama da wa'ancan masu dukiya din fi sharhim ranar tashin alkiyama wa ma sharhim da kuma gurin da za a tashe su da masirin da su wa ma'awahum da inda za su zama wato kenan ya zama matabbatan su fastaqarru fi darajati dan haka ranar lahira za su tabbata a wato kenan mataki na sama sama sama a gidan aljanna a alal illiyina wanda ke shine illiyin din macen madaukaki wa khalada ulaika su kuma wa'annan za su dawwama fi darakat a ƙasa ƙasa ƙasa don wuta a ƙasa take shi yasa ake kiranta darakat fi asfal safilina a cikin safilina din ma to asfal ƙasa da wasu wato kiran ƙasa da wa'annan mutanen saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke rusu kuma man yasha'u bi ghairi hisabin Allah madaukakin sarki shine mai arzuta wanda wato kenan ya ga dama ba tare da hisabi ba ba tare shi ne inda ke cewa zuyyina lil na kafar na hayatid duniya ko ka karanta ka karanta o oh, lokaci har yayi ba karanta ta ba to shikenan gobe sai mu karanta ta idan Allah maɗaukakin sarki yayi na to shi shikenan za mu dakata anan insha Allah ta'ala eh, sai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗa daidai akwai tambayi to abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya samu amfana da shi mu aiki da shi kuma ba mu ladan abin da muka kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ba mu ikon gyara ya kuma yafe mana tun wala Allah saka alkhairi ga yan tambayoyin mu guda biyu mai tambaya na farko yana cewa malam da fatan an sha ruwa lafiya malam ya ne na ji ana cewa annabi isa isa masihu ibn maryam sannan dujal ma na ji ana cewa. masihi dajjal to yi bambancin masihu isa da masihi na dajjal ɗin to kalmar guda guda ɗaya ne kalmar duk guda ɗaya da masihi dajjal da masihi ibn maryam duk ɗaya ne amma kuma wurin aiki da ita ne a nan ya sha bamban in an ce masai asalinsa mai shafa ma'ana wanda kaga isa dan maryam in ya shafi mutum yana warkar da shi ko yawwa wa ubri'ul akmaha wal awal menene abr abr menene wa ubri'ul akmaha wal abras ko wa uhil mauta bi iznillah idan ya samu wakafo in ya shafe shi shine masudi kenan in ya shafe shi idan zai bude in ya samu gurgu in ya shafe shi kafar za ta miƙe wani lokacin har Allah ma ya bashi iko ya samu mamaci ya shafe shi mamacin ya tashi amma duk wannan yace bi iznillahi saboda shi darajar da Allah madaukakin sarki bashi sai sarrafa da ita akan ayyukan alkhairi shi kuma masihi dajjal shi ma shafa yake saboda shi kuma shi ma in ya shafa a cikin nasa dagawar da buwayar da izza da isa din da Allah ya bashi shi kuma anan nasa yake sarrafar da abin yana da wuta yana iya kashe mutum yana iya da wuta da aljanna yana iya shafa mutum ya jefa shi aljanna sa ko ya shi a cikin sa yana yin wasu abubuwa na tsafi da kuma abin nan to saboda haka shi yasa idan kariqul ada ya fita a hannun mumini idan annabi ne a kira sa mu'jiza idan kuma ba annabi bane a kira shi karama amma in ya fita a cikin shaidanu irin wannan sai a kira shi wato kenan ah, istidraji ko wani abu makamancin wannan saboda shi ma dujjal yana da kawari kul'ada isa dan maryam alayhi salatu wasallam yana da kawari kul'ada amma wannan nasa na alkhairi wannan kuma nasa na sharri shine bambancin nasu wallahu a'lam wato kalmar masihi din da shafa ne kawai ake nufi kenan to wallahu a'lam wannan yake cewa malam zai yi ne mace bayan ta gama idda kuma ciki ya bayyana hakan zai iya yiwuwa ne kamar yaya a ah, to yaushe ne da cikin zai bayyana ba ta gama idda ba ko kuma yana rufin kafin mijinta ya shafe ta ne sai kuma ciki ya bayyana hakan zai iya yiwuwa haka ce a ah, to dama ana samun ciki lokacin da ake idda ne menene idda ne kam eh, na idda na saki yace an saki mace ne an sake ta sai kuma ciki ya bayyana hakan zai iya yiwa abin da ya faɗa mace oke ok na gane mace an sake ta ta yi idda ehe sai kuma ciki ya bayyana eh. shin hakan zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa mana zai iya yiwuwa mana inda namiji ya kusance ta inda namiji ya kusance ta bizina amma in ta bi wannan idda da musulunci ya tsara idan ta gama shi yadda ya kamata to zai zama cikin ba na baya bane an gane? sai dai zama na gaba in har ta yi wannan iddar inda ciki to kafin ta gama shi cikin zai bayyana shi ne na baya kenan to bayan ta yi ta gama sai wani ciki kuma ya zo shi zai iya zuwa mana idan wani mutum ya kusance ta kuma wallahu alam in har na fahimci tambaya din kenan in kuma mutum ya ba haka yake eh, nufi ba to zai sake mana bayani saboda mu fahimci tambaya sosai ka san gurgurai da ka fahimci tambaya gurgurai irin ansan da zaka bar wallahi wannan kuma addu'a take nema saboda jinyar Allah ya jarabe ta shi sai sa su to muna tana nema addu'a Allah sadakar mafuci to Allah ya saka da alkhairi to shi ke za yi addu'a min salati annabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid allahumma asnaiki wa tanafil umur kullaha ajrana min kizina wa zabil akhirah rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhabana allah ka ganar da mu abin da muke karantawa allah ka shirye mu da shirin Allah ka samu na daga cikin wanda za ka gafarta musu a wannan wata na Ramadan mai alkhairi Allah ka gafarta mana ka ji kanmu irin gafarta da ba za mu sake shiga cikin matsala ba kuma har abada Allah madaukakin sarki mu da suka gabata Allah ka ji kansu Allah ka rahamshe su Allah ka yafe su wanda suke da rai Allah maɗaukakin sarki ka ba su jinkiri mai albarka Allah maɗaukakin sarki ka ba su cika mai imani mu ma Allah maɗaukakin sarki ka ji kanmu Allah ka ba mu rayuwa mai albarka in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da alkhairi wannan ƙasa tamu tana buƙatar addu'a allah maɗaukakin sarki kwanakin baya da muka yi addu'o'i ka ansa mana matsalar da ta addabe mu ta yi sauƙi ga wata kuma sabuwa ta sake bullowa allah maɗaukakin sarki har yanzu kai muke roƙo allah ka kawo mana sauƙinta allah ka kawo mana sauƙinta allah ka kawo mana sauƙinta allah ka kawo mana sauƙinta Wannan talauci da ya dame mu allah ka ɗaukake mana shi wannan kunci da muke ciki allah ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki cikin wannan Ramadana duk addu'ar da muke yi muna roƙon ka da ka Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana ba su suka da suke kanmu Allah maɗaukakin sarki ka taimaka mana da wadatan da zamu biya su da hannayenmu Allah maɗaukakin sarki ka yalwata mana kasuwancin mu Allah ka buɗaɗa mana shi noman mu Allah ka sa masa albarka harkar karace karace mu na addini da na zamani Allah maɗaukakin sarki ka yalwata mana bi ya rahman rahim Allah muna roƙon ka samarin mu Allah ka sa musu imani Allah ka sa musu zuciya da kumaji na ayyukan alkhairi da neman halal ɗinsu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka jin kanka da rahaman ka duniya da lahir rabbuna atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin ya Allah da suka roki mu musu addu'a Allah ka amsa musu Allah mara lafiya na Allah ka bata lafiya kowa ma Allah madaukakin sarki ka bashi lafiya wanda ta kawo sadaka mu huce Allah ka sa gidan aljanna Allah ya bata manya manyan fankoki na aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار